سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المجدد أبو العباس رحمه الله فثبت أو باب الوعيد ليس من هذا الباب فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب في بكم ذلك الفعل آه، هل يزعكن أبن ديشا في حديثي ولن تسكن وعيد shine waɗanda aka rataya hukuba akan wani wanda ya aikata wani aiki Ya ce to babun Ba ya aukawa cikin wancan babin na cewa sai an samu hadisi wanda yake mutawatir ce ba wajibi ba bane akan kowane wa'id ma'ana kowace hukuba da za ta zo ta wani laifi ko wani aiki da mai aiki zai aikata ya zama sai ya zama dalilin mutawatir ne kuma mun san menene mutawatir shine hadisin da ya zama ya zo ta hanyoyi da yawa yace kama la yajibu fi hukmi dhalika al-fi'l kaman kuma yadda baya ba a ce a hukuncin wannan aikin ma sai an samu haka ce fa tabata dan haka ya tabbata annal ahadith al-mutadamminata lil-wa'id yajibu al-amalu biha fi duk hadisi wanda yake na wa'id ne ma'ana ya kunshi wata ukuwa da Allah madaukakin sarki ya rataya akan wani aiki da mai aiki zai aikata to dukkanin waɗannan hadisan wajibi ne a yi aiki da su akan abin da suka kunsa bi itiqadi anna fa'ila dhalika al mutawa'adun bi dhalika Shi ne shine ayi imani a kudirce cewa duk wanda ya aikata wannan aikin to lallai wannan hukuma tana jiransa lakin amma dai lukuqul wa'id bihi mutawaqqifun ala shurut amma aukuwar hukumar sai wasu sharuɗa sun cika walahu ne kuma akwai abubuwan da suke hana haka samu hakan ya auku ana koda mutum ya aikata aikin matukar ba a samu abubuwan da suka sai an samu abubuwan da suka hana wato ya samu shi ne ba za ta same shi ba ko kuma an samu wasu sharuɗa ba su cika ba kamar yadda malam zai ba da misalai a waɗannan hadisan da za su zo a ƙasa don haka akwai sharuɗa akwai mawani abubuwa da suke hanawa ko kuma abubuwan da sai an same su aka ba a tabbatar da wani hukunci illa idan ta idza shiro shuru fatil mawani ba a tabbatar da kowane irin hukunci ne sai in sharuɗa gaba ɗaya sun samu kuma da abin da yake mai hani ne ga aukuwar wannan abin ya zama babu shi to shine za a tabbatar da hukunci amma ka samu mani min almawani to wannan yana iya hanawa kamar a wancan satin mun ba da misalai da yawa to kamar ma ne da yake hana wa'id ya auka kan mutum kamar yanzu misali Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ko to wanda ya kashe mu'mini da ganga jaza'uhu jahannam wannan wa'id ne ko to ya kashe mu'mini din da gangan lakinnahu taba ila Allah kaga an samu mani ya zo ya tuba to still za a zo a ce wannan jaza'u jahannamu din tana nan tana aiki ya daga ya tuba yanzu yanzu amruhu ila Allah al'amarin shi yana ga Allah in sha'a azabahu wa in sha'a afa an in Allah ya so ya mishi azaba in ya so ya yafe masa to kaga wa'id ne yayi kisa da gangan sannan kuma sai ya zo ya kawo wani abu da zai tunkuɗe wannan hukuncin abin ya auku a kansa ne ya tuba a ce wa man taba wa amila salihan fa ya tubu idan Allah mataba haka nan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amina salihan thumma matada. haka ya riga yi abin da gangan ya yi kisan amma kuma taba ila illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat saboda haka kaga ya tuba da haka ba za ka zo ka zartar mishi da cewa ai tun da gangan ya kisan nan wannan tubar ba ta isa ta hana a masa wannan hukumar ba in gane ko ba za ka ce wannan tubar ba za ta hana a masa wannan hukumar din ba don haka shi yasa mala ya ce ana zartar da hukumar ne ma'ana ana tabbatar ma da mutum ita idan aka samu dukkan sharuɗa sun cika kuma aka samu ba wani abu da ya hana wannan abin ya ba amma aka samu babu sharuɗa ba su cika ba an samu kuma abin da zai tunkuɗe kuwa ba za a tabbatar mishi da wannan ɗin ba kamar misali idan uba ya saci dukiyar ɗansa ba za a yanke mishi hannu ba saboda akwai mani mani shi ne wannan cewa da shi ɗan da abin da ya mallaka din na uban ne inda uban zai je sata yadda ake sata ya shiga a ɓoye ya je ya balla inda dan yake ajiye kuɗi ya ɗebi kuɗi su kai ne misali a kama shi an kama shi da sunan mene amma ba za a yanke mashi hannu ba saboda mai akwai mani an gane akwai shubuha saboda an tawa maluka da abik da shi da dukiyar din na uban ne ko saboda haka kaga wannan ba za ka ce mishi ai hukuncin shi hukuncin wanda ya aikata wata kabila kenan ta sata ba wa haka da malam kuma zai kawo hadisai da yawa da suke nuna misali akan haka minha yace daga ciki wa hadhihi alqaida tazharu bi amthila akwai misalai da yawa da za a iya yi akan wannan ka'idar daga ciki akwai annahu qad sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama riba wa mukili wa shahidaihi wa katiba Allah ya la'anci duk wani mai cin riba wa mukiliki da kuma wanda aka ciyar da shi ko wanda ya ciyar da raba wa shahidaihi da ma wanda suka zama sun yi shaida kai raba din wa katibahu da wanda ya rubuta to wannan wa'id ne yanzu wannan la'ana in ka dauke ta ka daura ta a kan misali musulmin ƙasar nan za ta hau kan mafi yawancin sa'i ko inda yana mu'amala da banki dan ana rubutawa duk wanda zai bude saving account ana sa mishi interest ko ba a sa? kuma ta yi wanda zai rubuta wannan ka'idojin ya cika ma form da waye musulmi ne ko to kaga la'anar ta hau shi kenan ko to anan misali ne ma ya kawo kaga ba dole wannan la'anar ta haushi kanshi kan shi ba ko shi wanda ya je yi wanda ya je yi kila ya je buɗe wannan account ɗin ne ya zama dole ne sai ya buɗe shi fa dole ya buɗe shi a darura dan haka sai a samu mani da zai hana wannan la'anar ta auku a kansa ma'ana ba ya buɗe da sarran shi bane ta iya yi wa kila wasu kuɗi yake bi ko na gwamnati ne ko ya yi ma gwamnati aiki ne sai a ce ai sai ta account za a biya shi wannan kuɗin ba za a ba shi hannu da hannu ba ce sai ya buɗe account a banki kaza sai ya je ya bude aka sa account aka sa kuɗi a wannan account kaga dole zai zama kamar wanda ya mu'amala da ni. da bankin riba to zaka ce ana ta hau kanshi a wannan halin saboda me saboda an samu mani mani din shine ba ya aikata haka da gangan ba ya aikata ala ba yanda zai ala darura in yayi sake bai yi hakan ba kudin za su salwanta dan haka da kudin su salwanta gaba daya sai ya yi wannan kuma ya je ya tuba a wannan misali ne guda ɗaya da ya kawo sannan kuma misali wanda ya zo ya sai kayanka da kudin riba kai kana da laifi ne ba ka da laifi akala riba ya zo ya samu riba ya zo ya sai kayanka har kai ba ka da laifi akan wannan in ka ci ba ka ci kudin riba ba in ba haka ba mutane za su ga cikin matsi da damuwa yanzu ka ce mai shago a unguwa duk wanda ya zo wajen shi sai ya ce kudin da ka zo da shi za ka siya daga banki ka karɓo daga ina to kaga an daura mishi abinda kuma eh, mai nauyi ne ko ko misali ya ce a'a duk wanda ya zo siya in bai gane mishi bai ce to kai aikin me kake yi ma'ana kai a kamfanin giya kake aiki ko a ina ko kai boka ne misali da sauransu ba daura masa wannan ba kaga zai iya ci kudin na wannan abin ne amma shi tunda bai san masamar kudin ba kuma bai ci da niyya bai zama shi wannan ba ta hau kan shi ba an gane ko sai zan ku haukan hau kan shi ma yace wa sahha anhu min ghairi wajhin annahu qala liman ba'a sa'aini bi sa'in yadan bi yadin ainu riba kama qala al-burru riban illa ha'an wa ha'an al Ya ce kuma ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wanda ya saida wato kwano daya da kwano biyu ma'anar kwano ɗaya da kwano biyu ya ba da kwano ɗaya a bashi kwano biyu ko ya ba da kwano biyu a bashi kwano ɗaya na abu wanda yake iri ɗaya jinsi guda ɗaya in gane ko ya ba da misali wake wanda yake mai ƙaramin hanci ko a bashi babban wake kwano ɗaya shi ya ba da wannan guda biyu kaga wannan riba ne saboda ya yi ƙari ya yi ƙari bai kamata ya yi ƙari ba ya kamata in ka ba da kwano ɗaya a baka kwano ɗaya ba wai ka bada kwano ɗaya a baka biyu ba wannan ita ake kira ribar fadin, zai zo bayanin zai zo a nan. Don akwai malaman da suke ganin cewa yin haka ba laifi ne. ka bada kwano ɗaya a baka kwano biyu kuma suna da abin da suka dogara a ƙi kila wani hadisi ne wanda shine fatawar wasu daga cikin hassa habbai ma an gane ko Ya ce to mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa duk wanda yayi irin wannan cinikin ya bada kwano biyu aka bashi daya ko ya bada daya aka bashi biyu to wannan ya ci riba ya bayar hannu da hannu Ya ce awwa ma'ana wannan kalma ce ta nuna bacin rai an gane ko ainu riba ce wannan ita ce ai asalin riba ma kamar yadda ya ce alburu bilburi idan za ku yi cinikin na alkama ku yi shi da alkama wato riba ne matukar ba ku yi shi hannu da hannu ba kuma ya zama ɗayan bayi da fifiko akan ɗaya in gane ko wa hadha gudu dukhulu naw'ai riba kaga a wannan hadisin nau'i guda biyu na riba yana shiga riba ta kaskashi biyu akwai riba alfadul. akwai riba an-nasi'a ngani ko riba al ita ce wata muka yi misalin ta ka kawo nau'i na abinci wanda yake bayi da daraja ka ba da shi a baka ninkinsa ka ba da shi guda biyu a baka wanda bai kai shi yawa ba wannan ita ce ribal fadl kaman ka fifita wani abu akan wani abu in gane ko kaman yanzu a ce misali kana da dala 100 in gane ko kana da dala 100 eh, dala ɗari ɗin nan da kake da ita 20-20 ce da goma-goma amma sun kai 100 wanda asali in kana da dala guda 100 in ka je canjawa za a yi cewa za a baka hudu da 27 ko da 30 ko to amma an ka kai da wannan gutsitsirin sai a ce ba za a baka ba saboda mai saboda su ba su da daraja to wannan rubaci ya kamata tun da sunansu 100 in an tara su tun da dai sunansu 100 in an tara su to a baka 100 a baka daidai canjin ɗarin ko kamar yanda ake canjin kuɗi yanzu gane ko kamar yanzu yanda ake canjin kuɗi na masu tallan sabon kuɗi in kana da sabon kuɗi misali ai kana da tsofaffin kuɗi in sallah ta zo ko biki ya zo kana so a baka sababbin kuɗi idan ka je da ɗari biyar biyar guda biyu kana so a baka dubu ɗaya amma kana so a baka ɗari biyu za a baka guda biyar ko ko ya ɗari ɗari za a baka guda goma sai shi ya ce zai ci hamsin sai ya baka ɗari tara da hamsin to wannan riba ce tunda duka sunan shi naira kuɗi ne iri ɗaya ya kamata in ka ba da ɗarin na a baka canjin ɗari an gane ko to wannan ita ake kira ribal fadl in gane ko riba ce wato ta a fifita wani abu akan wani abu nau'i na farko kenan riban nasi'a kuma ita ce asalin riban da aka fi saninta shine mutum ya karɓi bashi a wajen wani idan ya karɓi bashi a wajen wani su yi iyaka su ajiye lokacin da zai biya misali nan da kwana goma ka karɓi dubu goma za ka dawo mishi da dubu goman shi sai aka samu matsala a hanya sai ka zo ba ka kawo mishi a cikin kwana goman nan bai ce to duk kwana ɗaya da ka ƙara zan ma ɗoli a kai duk kwana ɗaya naira ɗari da haka in ka ƙara kwana ɗaya kan kwana goma nan za ka ba shi dubu goma da ɗari ɗaya in ka ƙara kwana biyu za ka ba shi dubu goma da ɗari biyu haka suke riban nasa hatta taru ta taru ta yi yawa to wannan ita ake kira riban nasa saboda ana jinkirtar da ita ma'ana zai ce eh na yadda zan baka amma an kai jinkiri ga abin da zai biyo baya to ya yace wannan hadisin da ake ganin sa da yace la'ana annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa liman ba'a yace hiya ainur riba mala ya ce ya kunshi duka kashin guda biyu ba wai kashi ɗaya ba so sai ya ce wa hadha yujibu dukhula naw'ay riba riba ribar fadli wa riba nasa fil hadith duk sun shiga ciki ba wai ana nufin riba guda ɗaya bace duk kowace ta shiga ciki summa innal ladina balagahum qawlun nabiy sallallahu alaihi wa sallama innama riba fin nasi'a ko la riba illa fin nasi'a akwai waɗanda wannan hadisin ya zo musu an gane ko inna ma adatu hasr mana idan aka zo da lafazin inna da ma aka hada su yana nuna takaitawa duk abin da bai shigo cikin wannan ba baya ciki an gane ko sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma riba fin nasi'a kaman ya takaita riba a cikin mene kenan a riban nasi'a mana duk abin da ba nasi'a ba ba riba ce to su da suka ji wannan hadisi sai suka ce to ai za a iya ribar fadil kenan mana wacce ribar ba ta shiga ciki ba tunda ya ce inna riba inna riba fin nasi'a a wani lafazin kuma la riba illa fin nasi'a babu riba in ba ta cikin wato ƙari ba wa wacce ake jinkirtar da ita to wasu da suka ji wannan hadisin sai suka ce a to idan haka ne babu laifi in fifita a cikin jinsi na abinci ko jinsi na kuɗi sai suka ɗauki cewa ai hanin kawai arba ce matukar in nasi'a ce amma in ba nasi'a ba ce duk abin da aka yi yayi amma su abin da sa suka yi riko da wannan ba su san wancan hadisin ba ba su san wancan hadisin ba to kaga idan suka yi mu'amala da riba wacce take ta fadince ba za ka ce la'anan nan ta hau kansu ba saboda ne saboda akwai mani shine rashin sanin hadisin ko kuma ba su san cewa wannan hadisin an shafe hukuncin shi an zo da wannan ba duk wanda yana iya yiwuwa saboda haka duk wanda ya aikata haka a cikin irin wannan ta'wil wanda ana kiran shi tawili ma'ana shi abin da ya fahimta kenan idan ya ka fahimtar sa kenan ba za ka daura mishi wa'id akan wannan fahimtar da ya tafi a kai ba an gane ko kamar wanda ya jagoranci wannan fatawa din shine ibnu abbas wannan ita ce fatawar ibnu abbas ce shi ruba in ba a nasi'a ba baya ganin tarba Raba kawai a cikin nasiha take ita ce kawai wacce zaka ce idan mutum ya ƙara kwana kaza zaka dora mishi kaza amma ka zo da abinci mudu daya wannan mudu biyu yace ba wannan ba komai ita ba raba bace dan an ce la riba illa fil nasiha wacce kuma ba nasiha bace a take ne zaka bashi kwano daya ya baka kwano biyu to ibnu abbas fatawar shi kenan amma dai dalilai masu ƙarfi suna nuna ya janye daga wannan fatawa ya janye daga wannan fatawa da wasu sahabbai manya-manya suka gaya mishi ai gashi shiga ga abin da aka samu don haka su ɗin, malai yace sun innal ladina balagahum qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma riba fin nasi'a fastahallu bai'as sa'aini bis sa'i yadan bi ne sai suka halatta cewa ba laifi zaka iya siyar da mudu ɗaya ka da mudu ba baka mudu biyu hannu da hannu suka ce wannan ba laifi saboda me saboda su ga dalilin abin da suka ji to yanzu su da suka yi fatawa din nan kuma aka yi aiki da wannan fatawar la'anar masu ce ba ta haukan su ba hau ba saboda akwai mani akwai abin da ya hana ta haukan su shine su iyaka fahimtar su kenan inda a ce sun san da wancan din ne suka yi suka aikata to sai a ce sun yi laifi an gane ko ma'ana wannan hadisin na na wa'id ne gargadi ne na cewa wanda ya aikata kaza ga hukubar sala'anar Allah ce ga wanda ya ce ba to amma su da suka yi aiki da wannan ba za ka tabbatar musu da wannan la'anar ba saboda akwai abin da ya hana la'anar ta auku a kansu shine suna da wani dalili da shi suka yi riko da shi ce wannan ita ce kaman ibnu abbas radiyallahu anhuma wa ashabuhu da almajiransa su abu sha'fa jabir ibn zaid al-azdi da ata shine ibnu abi raba babban almajiransa ne da dawus ibnu kaisan al-yamani da sa'id ibn jubair wa ikrima duk almajiran abdullahi dan abbas suka tafi da wannan fatuwa gani tabi'ai ne wa gairuhum da wasun su ma min a'yanil makkiyina wadanda suke fitattu ne a cikin malaman makka a wannan lokacin alladhina hum safwatul ummati wanda su ne zababbun al'umma ilman a sani wa amalan da kuma aiki to idan irinsu suka yi wannan fatawar suka tafi to sai ka zo ka ce za ka tabbatar musu da la'ana ta yi akwai abin da suka yi riko da shi ko ya ce waɗanda la ya illu li muslimin an a taƙi da an na min minhum bi ainihi au man hu? bi haifu ya juzu taqliduhu tabluguhum la'anatu akila riba mala ya ce baya halatta ga wani musulmi ya ce abdullahi dan abbas hadisin cewa in an cire riba ya zo mishi mutum ya ce abdullahi dan abbas ya san wannan hadisin a haka kuma ya ƙetare hadisin ya ce shi ga abin da zai aiki da shi da haka dole mutum ya ce ila wannan hadisin abdullahi dan abbas bai san shi ba in gane ko saboda manya-manyan sahabbai su suka yi mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana karami mafi yawancin hadisan da aka samu daga wajensa yana bada labarin su ne bayan ya gina. wasu kuma yana jin su ne daga waɗannan manyan sahabban manya-manyan malamansa su ne Ubay ibn Ka'ab da Umar ibn khattab da dai sauransu a wajensu ya ɗibi ilimi to kaga ta iya yiwa tunda a wajensu ya ɗibi ilimi ba duka ilimin da yake wajen su diba ba zai iya sanin wani abu wani abun kuma bai sani ba an gane ko to ya yace ba zai yiwu a ce wai su din sun san da wannan hadisan na ce raba ba li'annahum fa'alu zalika domin su sun aikata abin da suka aikata ne <coughs> muta'awwilin in aka ce at-ta'wil yana da ma'ana guda biyu a wajen magabata an ce ta'awil ma'anar shi ka ɗauki abu ka yi aiki da shi a fahimtar yadda ya zo aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda suratul nasr ta sauka ita ce iza jaa nasrullahi wal fath ko wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tace tunda wannan surar ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin sallah ba face sai ya faɗi kalmar subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk sai ta ce ya ta'awwalu alquran me ma'anar ya ta'awwalu alquran ma'ana yana aiki da abin da ya zo a cikin alquran wannan shine ta'awwul a wajen magabata amma daga baya sai ma'anar ta'awili ta canja ta'awili shine ka ba abu ma'anar da ba tashi ba a wajen yan baya kenan amma a wajen yan farko su ta'awil shine ka ba abu ma'anarsa ka yi aiki da ma'anarsa shine ta'awil an gane ko amma a wajen yan baya ba shi bane ta'awil ta'awil shine ka canja wato kalma daga ko zance daga ma'anarsa zuwa wata ma'ana daban wacce ba ita ake nufi ba wannan shi ake nufi ta'awil a wajen yan baya kenan to amma su nan da kamar yadda malaika ce li annahum fa'alu zalika sun aikata haka ne muta'awili suna masu ɗaukan fahimta ko suna aiki da ta'awilan sa'igan fil jumla abinda suke ganin a dunkule haka ne ya kamata a yi aiki da shi to suna aiki da shi a haka ne don haka shi yasa su wa'idin din nan na wanda Allah ya la'anci wanda suka ci ba zai hau kansu ba saboda a lokacin su ga abin da suka yi riko da shi amma da zaran wani abu da ya ci karo da wannan ya zo musu dole za su ajiye wannan fatawar su yi aiki da wannan a dunkule abin da yake so ya nuna shi ne cewa shi wa'id an gane ko wannan ka Allah ya ce hukubar wanda ya kaza kaza ne ba a tabbatar da ita sai sharuɗa sun cika sai abubuwan da suke mawani ne da za su tunkuɗa a wannan abin ya zama babu su amma in ya zama akwai su to ba a zartar da mutum wannan wa'idi gane ko ba a zartar mishi da wa'i kamar yanzu misali Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah ce wanda suka ci dukiyar marayu zulman ta hanyar zalunci innama ya'kuluna fi butunihim naran suna cin wuta ne a cikin su ko to sai ya ci dukiyar marayu yazo ya ji wa'azi da karatuka da sauransu sai ya tuba ya mayar masa da dukiyar har yanzu ya kullu fi batnihi nara to kaga an samu mani shine wannan tubar da ya ta tunkuɗe ba za ka zartar mushi da wannan ba kuma an gane ko mana ya riga ya tuba yanzu wa kadhalika yace haka nan kuma ga wani misali ma nuqila am ta'ifatin min fudala'il madaniyyin wasu daga cikin fitattun mutanen Madina an rawaito wato min itiyanil mahashi ma'ana tarawa da mata ba ta inda ake tarawa da su ba akwai waɗanda suka ba da wannan fatawar daga ci wasu manya-manyan mutane mana ya dunkule su ya ɓoye su ya iya faɗa su waye saboda wannan babba ne da za ka ce ka faɗi wani da wani almuhim su ma waɗanda suka ba da wannan fatawar akwai hadisi kuma da ya zo ya yi hani akan haka Ya ce duk da cewa akwai abin da Abu Dawud ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala man ata imra'atan fi duburiha fa huwa kafirun bima unzila ala Muhammad duk wanda ya tara mace ta duburarta ya kwana da ita tanan to wannan ya ƙaryata abin da Allah ya saukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai aka samu wasu kuma daga cikin wannan mutane suka ce za a yi haka to kana nufin sun san wannan hadisin suka ce za a yi ba za ka ce sun sani ba in gane ko dan su ma fatawar da suka bayan suka ce za a yi yin haka amma ba da matar aure ba da kuyangi bayi saboda su ne aka dauke su ba komai ba su ma ba wanda suka bada wannan fatawar ba da matar shi ta aure ba ko koma cikin littattafai da baiwa to a haka din ma su ma sun janye daga wannan fatawoyi da suka zo suka san wannan hadisin saboda sun san wannan la'ana to amma wanda ya riga ya aiki da wannan abin kafin sanin wannan hadisin sai daga baya zo ya san hadisin ya janye aikin still za ka ce la'anar tana nan kan shi ba za ka ce tana nan ba sai ka janye mushi wannan wa'in an gane ko ya ce haka nan misali na uku وكذلك قد ثبت alaihi صلى الله عليه وسلم أنه na fil الخمر ashara cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mutane goma a cikin mu'amala da giya mutum goma Allah an ce su asiran kamar asalin wanda yake tatso giyar. kama a irin wancan lokacin ai tatsewa ake go in inabi ne za a je a tatse shi bayan tara shi ya ya yi tsimi sai a matse shi ko to asiru wa mu'tasiruha da wanda aka tatso ma ko ya ce a nemo masa wa sharibuha da wanda ya sha giyar akwai sauran sun zo a ƙasa ma da yayi nuni da alƙalami na ɗaya zaka gani ko wa sharibuha da mai sha wa hamiduha da wanda ya yi kwanta wal mahmulati ilayhi da wanda aka yi dako aka kai masa wa ba'i'uha da wanda ya siyar wa mubta'uha da wanda ya siyo wa saqiha da mai shayar da ita wa mustaqiha da wanda aka ce ya nema shayar da shi to kaga irin wannan yanzu misali a wannan zamanin zaka samu mutum aiki yake yi kila a ma'aikata ko ta gwamnati ko a gidan wani mai kudi direba ne gida in za a yi wani biki a gidan wannan mutumin za a ce je ya siyo abubuwan sha har da giya a ciki a ya shiga cikin hadisin ko bai shiga ba to amma shi din da ya shiga ya dauko ne da sa ransa ko ala kurhin min ya dauko ya dauko ne akan bayan da zai sana'a shi ce ma'ana tukin aikin shi ne kamar yanzu a ma'aikatar gwamnatin an ce gwamnati za ta yi wani biki sai mutum yana cikin direbobin gwamnati da aka ce ku je ku ɗauko abu kaza a hotel kaza ko ku kai hotel kaza ko ku je ku ɗauko abinci kuma abincin da aka dafa har da alade misali sai ya ɗauko to shi ya shiga cikin wannan haramcin ma'ana ya shiga cikin wanda Allah ya la'ance su ko bai shiga ba to an samu mani aka samu wata shubuha mai ƙarfi misali tirsasa shi aka yi sai ya ɗauka ta iya yiwuwa kila an san cewa shi musulmi ne kuma ba zai yadda wannan abin ba da gangan sai a yi rosta sunan shi fito a cikin wannan daukan kayan yanda kuma in bai dauka ba din kila za a yi dalilin sallaman shi ko kaga duk wannan yana iya yiwuwa to kaga aka samu wannan mani ne da zaka ce to shi ko da ya dauko din bai shiga cikin wannan ba ko misali musulmi a tilasta mishi misali ana samun sabani tsakanin musulmi da kafirai sai musulmi ya fada hannun waɗanda ba musulmi ba sai su ce sai ya musu da kwangiya ya shiga cikin lahu bai shiga cikin waɗannan ba saboda mai an samu abin da ya hana wannan abin ya auku a kansa ko a tilasta shi ya ɗaugiyar yanzu suna ganin sai sun wulaƙanta shi ba zai su sa ya ɗaugiyar ko a tilasta shi ya sha ko a tilasta shi ya ba wani ya sha kaga aka zo magana tilasta kaga mani ya zo saboda haka anan shi ba zai sauka wannan hukuncin ba an gane ko wannan hukuncin ba za ka zanta mushi da cewa ai shi ma la'anahu Allah saboda Allah ya ce illa man ukriha sai da wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyar shi tana nan tabbace da imani wanda aka tilasta shi yayi abu bai da laifin wannan abu in gane ko saboda haka kaga wannan shine zai iya cire su a ciki ko kuma a samu wani abin da yake ba giya din bane in gane ko kamar yadda zai zo a wannan hadisin yadda wasu suka yi fahimta wasu ɗauka cewa giya sai ta abin da aka ayyana ma'ana giyar da ake a wancan lokacin ko a yi ta inabi ko a yi ta zuma ko a yi ta dabino in gane ko amma giya irin ta hatsi wannan su ba san da wannan giyar ba su giyar da suka sani ta dabino ce da inabi da zuma da su ake giya a wannan lokacin za a tsuma su a ajiye su a zuba a cikin ruwa har sai sun tsumu sun dade sai idan suka yi kaman abin da za su kai sun zama sun sun sosai to in aka diba aka sha sai ya dinga tafiyar da hankalin mutum to wannan ita ce giya a wajen wasu to anan ga wannan hadisin kuma akwai hadisai da yawa daga ciki yace kullu sharabin askara fa huwa khamr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abin da za a sha ya sa maye to sunan shi giya duk wani abin da za a sha ya sa maye sunan shi mene giya sai mutum ya je asibiti za a mishi aiki sai aka ce za a mishi allurar da za ta tafiyar mishi da hankali sai ce ya sha giya ai wannan dole ne sai an yi amfani da shi shi yasa ake anesthesia malamai ba sa cewa giya ne duk da yake a hukuncin shi da mutum zai dauka dan ya sha yabu ya sha ya hukuncin shi giya amma sai aka ma amfani da shi saboda wata maslaha don a kawar ma da wata cuta to wannan kaga bai zama giya ba kuma duk da ya shiga cikin wannan kullu sharabin uskira fa huwa kham ngani ko wa qala haka nan yace kullu muskilin kham duk abin da yake sa maye giya ne haka abu da yawa ma sa maye ko yanzu totalin aya yana sa maye an sha da yawa ko ko totalin ko ko tramol gane ko da dai makamantansu irin magunan koflin na tari din nan wanda an sha da yawa menene yana sa maye to amma sai ka je likita ya rubuta ma cewa ka je ka sai wannan magani sai ka ce to likita fa gaskiya ni addini na ce kan na sha abin da yake sa maye akai baka shiga cikin wannan domin zaka ɗauke shi ne da iyaka iyakan da ba zai kai ya saka wannan maye gane ko ba zai kai saka ba kuma ka dauke shi ne kai da nufin ka samu wani wato magani wayancan suna suna wuce iyaka ne wajen amfani da shi suna yin overdose din shi ne har ya zama ya zama yana cutar da su ko to kai baka shiga ciki ba yace wa khataba umar radiyallahu anhu ala minbarihi umar yayi ba akan minbarinsa tsakanin muhajirina da al-ansar faqala yace al-khamru ma khamara al-aql ita giya ba ita ce da abin da ta lullube hankali ma'ana ta gusar da hankali sunan ta giya wa anzalallahu tahrimal khamr Allah kuma ya saukar da haramcin shan giya wa kana sababu nuzuliha dalilin saukar wannan aya ta haramcin giya ma kanu yashrabunahu fil madina abinda suke sha na giya a madina wa lam yakul lahum sharabun illa al fadih ba su da wani abin da suke sha yasa su maye a madina sai giyar da aka yi ta da 'ya'yan dabino wanda yake ake kira albus idan dabino ya tashi daga ɗanyensa ya fara nuna yana kaiwa ya zama wannan jaɗin daga ja ya koma ya zama a yakan zama yalo daga yalo ya zama ja daga ja kuma ya ci gaba da abin nan akwai wani stage da yake kaiwa daga shi ne an ɗiba sai a ajiye shi a sa shi a cikin ruwa in ya maɗi ya maɗu sai ya dinga sa maye to sai ana sha to sai Allah ya saukar da haramcin giya akan wannan abin da suke sha sai a ce wani abu wanda ba wannan ba ba sunan shi giya ba inda yana da indar ma'ana yana sa maye sunan shi shi ma giya an gane ko ya yace lam yakul lahum min a a'nabi shai su ba su da giya ta inabi ba santa ba giyar da suka sani ta dabino ce Ya wa qad kana rijalun min afadilil umma ilman wa amalan amma akwai wasu manya-manyan malamai a cikin wannan al'ummar in kana magana ilimi ne masana ne kamar irin su abu abu hanifa gane ko irin su eh, Sufiyanu al-thawri su malaman kufa da ake magana yace min al-kufiyin taƙiduna su a yaddasu a abinda suka yi imani da shi suka sani suke zartarwa na hukunci Allah khamra illa min ina. su in ba da inabi aka yi giya ba duk abinda aka yi giya da shi ba sunan shi giya ba me ya kai su ga wannan saboda su kila ba su san wancan garin gagiyar da ake amfani da ita ba an gane ko wa annama siwal inabi wat tamri duk abin da ya zama ba inabi ba ba dabino ba ko da yana sa ma ya suka ce la yuharramu min nabibihi illa bi miqdar ma yuskil in aka sami wato nabib din shi in an ce nabib shine eh, ma'ana idan aka ajiye abin da yake na giya ne yana daukan wani lokaci ta hanya guda biyu ne ko ya dade sai ya zama ya salance ma'ana ya sake ya zama baya bugarwa amma asalin shi an yi shi da sunan giya amma in ya dau wani lokaci sai ya zama bai bugarwa ko kuma a samu shi wani abu da zai kashe wannan maye kamar yadda masu giya suke sa soda masu whisky in ana so a ganye mata karfi me ake sawa soda ake samata. mata suna cewa suna kira wani abu soda ba wai soda da ka sani ana wanki da ita ba akwai wani abun da ake kiran shi soda in gane ko shi suke dan digawa a cikin giya mai karfi sai ya rage mata karfi sai ya zama sai an sha da yawa tukunna kafin ta buga amma in dai aka sa wannan soda in mutum zai sha kaɗan ba za ta bugar da shi ba to sai suka ce to tun da giya an haramta ta ne daga inabi da dabino daga shi aka sana giya to duk abin da ya zama ba ita ba kuma yace za a iya sha sai suka tafi akan wannan fatawar sai dai za a ma mutum za a haramta mushi ne gwargwadon abin da ya sa shi maye wa yashrabuna ma ya'taqiduna illahu har suke cewa ai ba laifi za a iya shan abin da yake su suna ganin ba bai shiga cikin giya ba ko da yana gusar da hankali suka ce ba laifi akwai hadisan da suke kafa hujja da su wanda ke hadisai ne masu rauni in gane ko akwai wani hadisi na abdullahi dan mas'ud da suke kafa hujja da shi cewa yana tare da manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana a cikin tafiya sai aka nemi ruwan alwala aka rasa sai dai nabil nabil shine irin wannan abun nan giyar ta inabi da ta warware ta sake sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya karba ya alwala da shi in ji su hadisin yana da rauni sosai dan haka suka ce in dai ba mai tsarki ne annabi Allah ba ya alwala da shi ba in gane ko saboda haka wannan shine dalilinsu to kaga wanda ya halatta wani abu na sha kamar yanzu in ka je kamar mutanen kudu kudin nan in ka tafi kasar masu noman kwakwa din ai akwai giyar kwakwa ko to amma za su ce ma a ciki akwai wani wanda ba giya ba ko sai a halatta shi amma ta yiwu in ka sha da yawa zai baka hukuncin giya in gane ko suna cewa akwai wannan an ɗebe shi kafin ya san da ya suke abin nan ɗin shi ba mai suna cewa shi ba giya ba ko kamar wine ɗin nan da suke ba suna cewa akwai wanda ba giya ba to in ba an samu su mutane masu wannan sana'ar ba ba za a iya gane hakikanin wanne ne wanda ba giya ba wanne ne giya ba ko masu zuwa fatauci irin wannan ganin don je a kawo ma kwalabe da yawa a ce ma wannan <laughs> wine ne wannan ba wine bane ka dauka ka kurba kuma ka je daga ƙarshe mutum ya zo ya ya fada cikin shan giya in gane ko almuhim irin waɗannan su ake kira nabi in gane ko don haka su suka ce ai ba laifi ba laifi tun da dai ba na dabino ba ne to su kaga a wajen su kenan tun da ba su san wani abu kwakwa ba ba san ana giya da kwakwa ba duk abin da ya fito daga kwakwa to za a yi amfani da shi to amma wannan idan suka ba da wannan fatawar kuma suka yi aiki da ita amma akan ba su san cewa ga hakikanin abin da shari'a take nufi ba to su ma sun shiga cikin la'anar wanda ya sha giya haka ba su shiga ba saboda an samu mani suna da wani abu da suka rike shi kila na tawi suna da abin da suka rike na cewa wannan shi ake nufi da giya abu kaza ba giya ba wannan in kun lura duk malai yana kawo abubuwan da suke kawo sabani ne a cikin malamai yanzu an fara shiga cikin misalai na hadisai da za ka fi ganewa ce to fada ya juzu baya halatta an yi ƙala a zo a ce ma waɗannan mutanen inna haƙula'i mun da rijuna ta talwa'i su ma sun shiga cikin wannan la'anar ba ba yadda za ka yi ka ce abu hanifa ya shiga la'anar allah ta shan giya ɗin ko kuma su ne suka ce hakan ɗin za a iya amfani da shi saboda mai lima kana lahum min al domin suna da uzuri alladhi ta'awwalu bihi wanda suka kama shi suka yi riko da shi shi yasa duk mutumin da ya rike wata aya ko wata wani hadisi ya mushi wata fahimta yake tafiya akan wannan fahimta din ko da ta fahimta ta kuskure ce ba ka daura mushi laifi sai in ya zo ya gane cewa abin ba haka bane in gane ko sai in ya gane ba haka bane shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira ah, al-bugat ko khawarij wanda suke ma mutane ta'addanci su kashe su Allah ya kira su mu'mine duk da cewa kashe mu'mine suke yi suna kashe su ne da me da tawili shi yasa ƴan boko haram nan masu kashe mutane ba wani malami da kuka taba ji na ahlus sunna sosai ya ce musu kafirai ko ana cewa su kafirai ne amma suna kashe musulmai ko amma wannan kisan da kake ma musulmai an taba cewa suna su an kafirta su ku dinga jin fatawan malamai sai, kun taba jin wani malami wanda yake fitacce ma'ana ya san sunna sosai sai ya ce su kafirai ne ba a cewa su kafirai ne saboda me saboda tamassaku sun yi riko da wasu dalilai da su a fahimta su suna ganin hakan shi yasa ba a kafirta su amma dai za a iya cewa wannan aiki da suke yi aiki ne wanda yake na haramun kabira ce ya yi kama da aiki irin na kafirci amma su din ba za a ayyana su da cewa kafirai ba Allah yake cewa wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum cewa idan bangare guda biyu na mu'minai suka zo suna fada da juna ko iktatalu suna yakan juna fa aslihu bainahum Allah ya ce ku sulhunta tsakaninsu Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minin duk ya kina su mu'minai sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗayar ɗaya bangaren ya nuna tirjiya ya kiyarda da sulhun da za a yi Allah ya ce fa qatilul lati tabghi ku yaki waɗannan waɗanda suka yi tirjiya din suka cije din hatta tafi'a ila amrillah har sai sun dawo kan tabarki Allah ya ce fa in fa'at idan suka dawo suka janye fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin sai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa har yanzu Allah bai kira su kafirai a wannan ayoyin gaba ɗaya bugat ne ana kiransu bugat al-bugat jam'i ne na albagi ngane ko lake cewa inna allaha inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi al-baghi shine wuce iyaka mutum ya shiga haƙƙin wani ya taka ta kai hadda kisa da zubar da jini so su waɗannan ana kiran su albugat da haka ba a kafurta su saboda me yanzu su kamar irin waɗannan masu kashe mutane da sunan addini ne ya in an samu musulmi sosai musulmi ne yana ganin cewa kai da kake musulmin nan kake karkashin wannan gwamnati ta Najeriya tunda da gwamnati ce ta kafirci ba aiki da Ƙur'ani. ba aiki da sunna duk abin da suka zo da shi ba na shari'a ba ne to wannan gwamnati ce kafira to kai da kake karkashin su kai yadda da irin wannan tsarin suka ce kai ma ka zama kafir sai suka kashe ka ai ta yi kila babban tawilin kenan ko babban dalilin da yasa ake kashewa kenan in ka samu musulmi kenan to wannan din da yayi wannan kisar baka kira shi kafin. sai dai ka kira shi albagi ko a kira su albukat ko alkhawarij ko wani suna dai da ya dace da su malamai suna taka tsantsan sosai wajen tabbatar da mutum wannan kalma ta kafirci ko su cire shi gaba ɗaya a cikin addinin musulunci wannan abin yana da dokoki da yawa da ya kamata a ce an yi taka tsantsan a kai in gane ko shi yasa mai risala a cikin muqaddima risala shi yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi kabirati ko ce ba ma kafirta wani daga cikin ɗan kibla ma'ana mai fuskantar alqibla yana sallah ya yi imani da Allah yana sallah da biyar ya ce ba ma taɓa kafirta shi don ya aikata wata kabira haka kadan mutum ya aikata wata kabira minal kaba'ir ba a kafirta shi gani ko har sai an jera masa wasu sharuɗa kuma wannan sharuɗan sun hau kanshi sun cika to idan suka cika din shi ma din ba a zartar mashi da kafiri sai an nemi yustata shine shar'in da za a kai na ƙarshe an zartar masa da duka wannan sun cika yusuf sai a nemi ya tuba in taba idan ya tuba to shikenan jinin shi ya haramta wa illa idan kuma ya ki tuba utila amma zai kashe shi huwa al-imam aw man yaqumu maqamu ba wai da ni da kai bane zamu je mu sha'awa na kafin ne a kashe shi ba in gane ko sai shugaba haka nan sai shugaba ne zai iya zartar da hukuncin cewa to wane da wane fa ne kamar yadda abubakar yana shugaba ya ce wanda suka hana zakka din nan suka ce ba za su ba da zakka ba sai yadda da annabi bai ce to waɗannan za a yake su in gane ko ko kaga shi ne shugaba ne ba wai sa sahabbai bane suka ce to duk wanda ya hana zakka a bi shi a dinga bige su ɗaya bayan ɗaya la ƙarƙashin shugabanci a kai saboda haka wannan abin da ya zo nan kenan akwai wa'i ma'ana akwai mawani abubuwan da suke hana kazartar ma da mutum irin wannan hukunci in gane ko wani zai ce abu da gwamnatin nan duk wuta za su shiga akwai masu faɗa haka ya ko eh, rabu da sanatocin nan duk wuta za su shiga akwai za ka ga ya faɗa haka ko rabu da 'yan majalisun nan duk wuta dan duk ba da ƙur'ani suke aiki ya ce duk wuta za su shiga wannan wa'id ne ta iya yiwuwa akwai abin da zai hana musulmin su shiga wuta akwai wannan mani din da za a samu yanzu misali in ka dauka cewa zaman sa a wajen akwai maslaha ga musulmi ko babu ana dauko wani abu a wajen da zai zama ya cutar da musulmi kuma a samu wani a cikin su ya tashi ya kare ko ba a samu to haka zai shiga wuta a haka wani zai mushi hukunci da wuta ta wuki da kai da kake zaune a nan din baka tsina na musulunci kuma ba shi kuma ya tsaya kana musulunci kamar lokacin da wani ya tashi yayi suka akan maganar yawan yaya da yawan aure ko wasu sanatoci sun yi suka wani ya tashi ya ce bai yadda ba addinin musulunci ne addinin siya da sauransu ko kage yanzu kai ne ka fito ba kana faɗa a cikin sfiga sai a kame ka dan sanda sai a ya sai tattara ka da kai da masu sauraron da a tafi da ku amma cha majalisa ne faɗa kuma ba a isa a hana shi saboda addinin sani to a haka wani zai ce ai rabu da su duk yan wuta ne A duk da ta hanyar zaɓe suka shiga wannan kujerar ko ta hanyar abin nan demokradiya suka shiga wannan eh an da duk ta hanyar suka shiga amma wannan ba shi ke nuna cewa kuma don sun shiga ta wannan hanyar sun zama yan wuta ba yana da kyau a fahimci irin waɗannan abubuwa ɗin da irin abin da mu muke furta wani lokacin yayin da za ka furta abin ka san cewa menene abin da zai biyo bayan abu in gane ko wannan wa'id ne abubuwa ne na wa'id ma'ana abu ne da za ka zartar ma da wani a gaban Allah cewa hukuncin shi kaza ne to wanka je ka tsaya kuma hukuncin ba haka bane ba ta yi yana da wani dalili yana da wani uzuri ila da ya sa shi haka in gane ko ta yi yana da wani uzuri yanzu kaman ammar da ya yi batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kai batanci ga annabin Allah har ma ibnu taymiya yake cewa duk wanda ya zagi annabin Allah ba a yafe masa ko ya tuba ma sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi amma amma da ya faɗa kalmomi na batanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an zartar mishi da wannan hukuncin saboda me huwa ma'adur yana da uzuri uzurin shi an ce inda ya faɗi wannan kalmar za a kyale shi ya koma jihar annabin Allah aka tilasta shi ya faɗa haka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kamar yanzu misali ila mutum ne yana tafiya musulmi ana samun sabani tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a tare shi a bangaren wanda ba musulmi ba su ce sai ya daga cross ya yi haka a kirjinsa da kansa in ba haka ba zai wuce ba sai ya yi haka ya zama kafirin kenan ba da ukriha to wani zai zo ya ce wannan aikin da ya yi ya nuna cewa shi dan wuta ne kafiri ne la sai ka duba menene abin da yasa shi wannan aiki ko haya tsirar da sa ne saboda haka wa irin wannan abu ya kamata a kula da su mala yace to fa la yujuzu an yuqala inna haula'i mundarijuna tahta al-wa'id lima kana lahum min al-udhr saboda uzuri alladhi ta'awwalu bi wanda suka yi tawilin sa auli li mawani'in ukhra ko kuma wasu abubuwa daban da suka hana wannan wa'id din ya haukansu? Ya ce wa kadhalika haka nan kuma la juzu an Ba ya halatta a ce inna sharaba alladhi sharibuhu laysa min al-khamr al-mal'un kuma ba za ka zo ka ce wannan abin da suka sha din ba ita bace giyar da aka an ci wanda ya sha ba ma'ana ba za ka hana ba kuma ba za ka kore wannan abin nan din ba da haka sai mutum ya zama wani mazhabar da ake cewa alwaƙifiya alwaƙifiya shine ka tsaya cak kai baka ce can ba baka kai shi wuta ba kuma baka ce wannan abin da yake sha din halal bane an gane ko sai baka kai shi wuta ba amma kuma baka halatta abin da yake sha ba kana nan sai abin da shari'a ta zartar to yana da kyau mu dinga taka tsantsan yace fa inna sababal qaumil aqawlil am la budda an yakuna dakhilan fihi wa lam yakun bil madinati khamrun min al inab ai dalili na asali na haramta giya din wannan abin zai shiga karkashin shi duk da cewa a madina ba giya ta inabi sai giyar dabino suke da ita ita ke kira alfadih in gane ko ita ke kira alfadih saboda haka ita ce wannan giyar da take madina da wasu mutanen madina ita suka sani ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع khamri. kuma ai annabin Allah sallallahu alaihi sallam ya la'anci wanda yake siyar da giya wa qad ba'a ba'd sahabati khamra wasu sahabbai sun siyar da giya hatta balaga umara radiyallahu anhu har dai labarin ya je ma Umar ma'ana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai suka sami giya a cikin irin yaƙe-yaƙen da ake yi suka sami giya suka siyar ai wata rana wani mutum ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato asalin giya daro guda biyu bai san an haramta giya ba sai ya kawo daro guda biyu kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya haramta giya to kuma giya kuɗi ce dukiya ce ko to ya rasa yadda zai yi da ita sai wani mutum ya mishi rada a kunnansa mazala sallallahu alaihi wasallam ce mai karada masa ce ya ah, mazala sallallahu alaihi wasallam cewa ne a maimakon ya zubar da ita a gare je sai ya ci kudin <laughs> tunda ita ma kuɗi ne da aka yi ce ai na rada mishi ne a maimakon zubar da ita a gare ya siya ko ya dan samu abin nan mahallar da ya yi da sauransu mazala sallallahu alaihi wasallam ce da. ai inna alladhi harrama shurbaha hamra harrama thamana ai wanda ya haramta sha din shi ya haramta kudin nata haka Allah ya haramta sha ya haramta kudin giya da haka azbar da ita an gane ko amma duk da haka ta yiwu wannan sahabban da suka zo suka sami giya suka siyar ba su san da wannan hadisin ila musuluncin su yayi jinkiri an gane ko dan haka ba su san wannan hukuncin ba domin kusan giya sai daga ƙarshe ƙarshe aka haramta ta dan har sun kai madina suna sallah suna shan giya ana sallah mutum zai yi sallah zai sha giya ya zo masallaci za su tashi daga masallaci su je gidan wani daga cikinsu a kawo musu giya su sha a dan yi harguwa a yi fada ta zuban musu da hankali wannan ya daki wannan wannan in an dawo kuma cikin hankali a rina cewa me yasa aka yi haka <laughs> suna ta shan giya ne to ba a haramta ta ba sai a cikin suratul ma'ida suratul ma'ida kuma ita ce ƙarshen surar da ta sauka ma'ana sura ka cokam ta sauka gaba ɗaya ita ce ƙarshe a ciki ne Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ta fajtanibu to suratul ma'ida ƙarshe kusan shekara ta tara daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta goma ma shekara ta goma ma'ana lokacin shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aikin haji surar ta sauka to kaga waɗanda suka musulunta bayan saukan wannan sura ba dole su san abin da ta kunsa in gane ko ko waɗanda su suna can ba a madina suke ba su dai sun shiga musulunci ba dole su san wannan a cikin madina ma ko waɗanda suna shan giya ba su san an haramta shan giya ba kuma fitattu ne a cikin sahabbai sa abu ubai da amir ibn jarrah da ubayyu ibn ka'ab shugaban makaranta sun je gidan abu talha suna shan giya anas ibn malik shi yake zuba musu giya suke sha ba su san an haramta ba a madina sai da labari ya zo musu wani ya zo ya gaya musu cewa ba ai an haramta shan giya a take anas ya buge tulun kasar ta zube suka zubar da giya to kaga idan har mutane a cikin madina suna cikin garin an haramta ba su san da haramcin ba to wanda yake waje ba min ba da aula a ce shi ma bai sani ba ko saboda haka irin waɗannan abubuwa ɗin shi yasa su sahabban suka siyar da giya Umar ya ji labari sai ya hau munbari yayi hudu ba yace qatalallahu fulanan Allah ya la'anci wani alam ya alam kaga sai ya bashi uzuri shin bai sani ba alam ya alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la'ana Allahu yahud furimat alaihim ash Jamaluha, fajamaluha faba'uha wa akalu athmanaha shin bai san cewa kaga yana nuna mutanen gida ba su sani ba ke ce yanzu ba su san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci Yahuda ba Allah ya haramta musu kitse da mai irin na dabbobi Allah ya haramta musu cin kitse da mai na dabba kamar raƙumi da saniya da sauransu an haramta musu cin kitse da haka yanzu kai kaman yanda za a yi yanka a gidanka a tara ma nama a dafa shi a cikin kitse a ajiye saboda nan gaba a yi amfani da shi to yahuda Allah ya haramta musu wannan Allah ya haramta musu wato cin kitse sai suna tara kitsa sai su tara shi su daskara shi in ya dade ya dade sai su sai su daskarar da shi domin an daskarar da shi yana amfani amma amfanin da yake kaman masu masu aikin kwale-kwale suka sai daskararren man suna shafe katakon saboda kar abin nan gara ta ci shi ko wani abu saboda kuma kar ya yi yoyo suna kaman shafe da shi to sai su tara kitsan in sun tara sai su daskarar da shi sai su siyar in sun siyar sai su ci kuɗin to me bambancin su da wanda ya ci kitsan wai su sun yi dabara ne sun ma <laughs> Allah dabara tunda an ce kar su ci ai ba shi suka ci ba yanzu ko to amma sun ci kuɗin to Allah ya la'anci Yahudawa akan hakan da suke yi sai malam yace lam yakun ya'lamu anna bai'aha muharram waɗannan kaga ba su san cewa siyar da giya haramun bane shi yasa suka siyar to da haka su yanzu wannan sahabban da suka siyar da wannan giya a wannan lokacin zaka ce su ma sun shiga la'anallahu ba'i alhamdu ba su sani ba wannan shine wato dalilin su walam yamna a umar radiyallahu anhu ilmuhu bi adami ilmihi kuma shi umar sanin shi da giyar bai hana shi bai hana da cewa ta haramta bai hana ya musu wa'azi ba a hakan ya sake sanar musu an yi bayyana jaza'a hadha dhanb ya bayyana musu hukuncin wannan zunubin saboda me liyatanaha huwa wa hu anhu ba'da bulugin ilmi bihi domin da shi da waninsa su ma su sanu su san cewa ba za su aikata hakan ba bayan sun sani din an gane ko har yanzu akan giyan yace faqad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asir wal mu'tasir Allah ya la'anci wanda yake debo giyar da wanda ake debo masa malai yace wa kathirun min al-fuqaha amma da yawa daga cikin malaman fiqhu yujawizuna lirajuli an ya'tasila li ghayrihi in inaban suna ganin ya halatta mutum ya tatso ma wani ruwan inabi yi a yanzu ana ruwan inabi a sa shi a kwalba ko a dinga siyarwa ga wata kwalba tana da wata doguwar kwalba ana sa wani abu kaman katako a kanta in ka balle shi zaka ji yayi kara to wannan ba giya bace shi ruwan inabin ne ake tatse shi a zuba amma akwai hanyar da ake ya zama giya to amma shi wannan din ba giya bane ina fata an gane to malamai suka ce ai ba laifi in ka je ka ɗabo mutum inabi ka matse shi ka matsa ruwan ka bashi ya sha wa in ulima anna min niyyatihi an yatta wa in alima anna min niyyatihi an khamran ko da a ce kuwa ka san cewa zai yi giya da shi ne ma'ana zai bari ya tara har ya tsumu ya zama giya wasu malamai suka ce ba laifi zai ya ɗebo masa malai ya ce fa hadha nassun fi la'anil asili wannan nassi ne da yake nuna la'anar wanda ya tatso din مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع duk da cewa wanda yake da uzuri yanzu idan mutumin wanda aka ce tatso giya idan bawan mai tatsowar ne sai ce ba zai mishi biyayya ba dole ya mishi biyayya ne bawan shi ne ce to na sa ka aiki a gona amma za ka dinga tatso min inabi ka kamun kuma ya san ubangidan nasa zai ajiye shi sai ya zama giya zai ce ba zai yi ba wannan akwai dalilin da yasa ba zai fada cikin ya shiga cikin wanda Allah ya la'ance su ba an gane ko shi da misalin da na bayan na farko kamar misali mutumin da zai ce ka ma'ana gwamnati misali yana aikin gwamnati direba ne a ce je hotel ka za a ɗebo katan biyu ba da bambanci da asir aiko ma je je karɓo katan biyu a shago kaza ila ba ta isa ba ke je ƙaro katan biyu in ya je zai je ce bai samu ba ne kuma sun san akwai ɗin haka dan ya kawo a irin wannan wannan zaka mishi uzuri zaka mishi uzuri saboda wani dalili to za mu tashi kan matsala ta gaba shine la'anu alwasila wal musila ko almustawsila wato shine wato macen da take ƙarin gashi da wacce ake ƙara mata su ma da ana ta hau kansu amma duka wacce take wasul din ne take shiga cikin la'anar ko ana samun masu uzuri za a iya samun masu uzuri in gane ko za a iya samun masu uzuri don haka abin da ya shafi wa'id mu dinga kiyayewa wajen zartar ma da mutane hukunci har sai mun tabbatar cewa ba su da uzuri in gane ko farkon abu in abu ya zo ma mutum musulmi abin da ake so ya fara yi a kan ɗanuwansa musulmi farko shine su lahu udra ka fara neman masa uzuri sai aka zo aka ce aiwa ne aiwa ne yau ya aikata kaza sai ka ce ma'azalla kai ban yi tsammanin zai aikata to mu ba haka bane har zo aka gaya masa wani ai na san dama za a rina aka mutane suke da ya zo ya faɗa aiwa ne ya ce na san dama za a rina dama halin shi ko to farko abin da ake so ka fara iltamis lahu uzran ka fara neman masa uzuri ai ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka fita yakin yakin tabuka ko da suka kifita kuma suna da lafiyar su suna da koshin su da komai aka fita ba su fita ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace ina wane ne ina wane yake sai wanda daga cikin mutane yace ai wannan munafiki ne ai munafiki ne yana cikin munafikai sai wanda daga cikin ya yace kazabta ƙarya kake wallahi dai sabi munafiki ya ce wallahi ba munafiki ba ne ana zaune kuwa sai gashi ya taho to mu matsalarmu ne ba ma neman mutane uzuri da zaran an zo an ba da labari a ah, wani ai dama dama na san sai wannan aiki wannan shine ne ana neman ma mutum uzuri farko kafin ka zartar masa da hukunci domin asali a mutum shi ne kubutacce ne al'aslo annal insan bari asali shine mutum kukutacce ne ba mai laifi ne har sai ya aikata laifin har sai ya zo ya yi abin da ya tunkuɗe wannan asalin to sai a ce to shi yanzu ya yi kaza amma asali musulmi ba ɓarawa ba ne haka wadda za ka zo ka kama ce mutum ɓarawa ba ne sai dai an kama shi da ne da ya yi satar amma matuƙar ba a kama shi ba aka ce wani ɓarawa ba ne a haka kawai yanzu a ce ka wani fanna ganin sana'an nan da yake ta gaske ce kuwa haka kawai za a fara tunani samun kudin shi ya wuce hankali anya kudin nan nashi na lafiya ne ko haka kawai ba kila ta yi ya dade yana wani kasuwanci baka sani ba saboda haka mu dinga fara neman ma mutum uzuri kafin mu shi hukunci ba a fara yin hukunci kafin a neman masa uzuri ba uzuri ake fara neman masa amma Allah sallallahu alaihi wasallam da mutumin da yazo ya ce mishi yayi zina da kanshi ya faɗa ikrai ya ce ya rasulullahi inni zanaitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku yanke mishi abin nan hukunci ba ko me ya fara cewa farko ma abin da ya fara ya dauke kansa yayi kaman bai ji shi ba sai sake dawowa ta nan gefe ta ya rasulullahi in ya sake cewa zina sai da ya haka so hudu kuma so hudun da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zartar mishi da hukuncin ba sai ya ce abika junun baka da hankali kaga wannan menene neman masa uzuri yace ku je ku bincike shi ko dai ya taba yin hauka ne la'alla bihi junun ila yana <laughs> gashin hali dan ba haka ba mutun yanzu haka kawai ana zaune yazo ya ce Allah shi gafarta nayi zina ai za a ce kai wannan ba lafiya shi ba ko <laughs> to haka yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi uzai yace abika junun yace wallahi ma bi min junun ni ba mahukunci ba to bai ce duk da haka ku je ku masa abin nan bai ce la'allaka la'allaka ha ko dai matar sun bata ta kai yace la shi dai yana nan akan abin nan ɗinsa ya ce la'allaka ga mazda ko dai ka rungume ta ne kai sai daga ƙarshe bai ce fa ni fa ga abin da na aikata ƙilƙil yanzu Allah ya ce to ku je da shi tunda yaƙi Allah yana neman mishi sauƙi kuma yaƙi inda ya tafi a na farkon da shi kenan manzo Allah ba zai ce ku ce ku binciko shi sai kun zo da shi a mishi hukuncin nan ba da shi kenan wannan tsakanin shi da Allah ne To amma aka aka je aka jefe shi haka nan ɗaya matar da ta zo ita ma ta ce asabtu haddan tace ya na cancanci haddi manzo sallallahu alaihi wasallam fa tsahirni ka tsarkake ni manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ai gashi kin ce kina da ciki ki je sai kin sai kin aihu tukunna sai ki zo aihu wannan wata nawa ne ila a watan farko ta zo mishi sai da ta je fa ta aihu ta dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ta sake tuna mishi ya ce ki je ki yaye yaron duk wannan fa uzuri ake bata ana neman mata uzuri ne amma mu yanzu da an ga dan alama karama kawai za ce a wani a yayi kaza ko yanzu shi kenan kana tafiya wani lokacin kila a mota ne aka ganka da macen da ba a saba ganin ka da ita ba kila kanwar ka ce ko kila kanwar mahaifinka ce duk yana iya yiwuwa to wanda ya yi ta a yau na ga wani abin mamaki <laughs> abin da zai fara yake ne zai ba da labari a yau na ga wani abun mamaki wallahi wani kan kai a ina ganin gaskiya ya kamata mu yanke masa kai baka tambaye shi ba baka san menene alaka shi da wannan ba ko to kaga yana da kyau kada ka dinga zartar ma da mutum shine wa'id din da muke magana dan muna magana shi a cikin karatu ta yi tunanin ku ya dinga tafiya ne amma ga abin abin shine kada ka ga mutum ka ce ai wani kaza ne ma'ana hukuncin shi kaza ne in gane ko wani fasiki ne dan maganar kenan wani haka kawai yar alaman nan zai ce ai wani fasiki ne ya ganshi tare da fasikai ta yi wa ganshi a wata unguwa inda ba unguwar mutanen kirki ba amma baka san me kai shi ba ta yi kila ya ce musu wa'azi ne ko yana bin wani bashi kuma wani nan ne inda yake zama ya je karban kudinsa ko yanzu kamar irin masu zaman darar cacen nan a wasu unguwanni sai ka ga mutum a wannan wajen kaga farkon hukuncin da zaka masa mene ai wani ya zama dan caca ta iya yiwuwa kila wanda yake bi bashi daman cace yake zuwa ya ya je ne ya tirke shi da yayi caca cace bashi kudin sa usulin da zaka neman mutum kenan amma kaka ce wani ai fasiki ne naga yana caca to wannan shine abin da ake magana akan wa'id in an ce wa'id kaka zartar ma da mutum hukunci ba tare da ka tabbatar cewa sharuɗan a tabbatar mishi da shi sun cika ba ba tare da an kore duk wani abu da zai iya hana wannan abin hawa kan shi ba don haka dole sai sharuɗa sun cika mawane kuma sun tashi to shi ne ake zartar ma da mutum amma in sharuɗa ba su cika ba ba a zartar ma da mutum abu haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk